saka mai wuya. Da aka shiga gwamnati Malam Nasiru a wanda ne gwamnan jihar Kaduna a yau a ƙarƙashin tafiyar APC ya kira mutanen nan ya ba da haƙuri cewa duk wanda aka ɓata mai rai ya yi haƙuri ya zo a kafa gwamnati mutanen nan suka ci. Ina ƙalubalantar sai nuna mana inda ko wani wasiƙa da suka tura suka ce suna neman irin wannan eh, mutanen. wannan abin ya samo usuli daga irin kamun da yin shugabancin nasiru rfi mutum ne wanda yake gani ya fi kowa iyawa ya fi kowa sani bai yadda kowa ya iya ba kuma bai yadda kowa na da gudunmuwan da zai bada wani malam nasiru rfi ba wanda rabin su malam nasiru rfi bai san su in fasin ba wannan ba gaskiya ba ne shi haya da yake wannan magana ya san wannan ba gaskiya ba ne Jama'a ku da wannan lokaci mu da domin da ku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya. To maimakon abubuwa su gyaru a harkar APC ta jihar Kaduna fa sai ƙara taɓarɓarewa suke yi. Sunana Ibrahim Shushena. Lalle wannan rikici na jama'iyyar APC sa ɗaya ne. al'umma su nemi su haɗa kawunan saboda ci gaba muke nema mu gwamnatin nan ta yi muna mai girma gwamna mai ɗaukan shawara ne yana ɗaukan shawara matsaloli saboda shi bai da problem mai problem sa ci gaba yake nema su ko mutane ba ci gaba suke nema suna neman ci gaban aljifansu ne a suna na awwal tela a wannan rikici na jam'iyyar apc gaskiyar magana mai girma gwamna shi ya jawo shi domin me bai yiwuwa a ce ga wayannan jigajigan kusoshi a kaduna state ka ce ba za ka yi da su ba wannan a jam'iyyance gaskiya kuskure ne yana yin abubuwa ya ebo sabi ya zuba to kuma bai yiwuwa a ce ga wayanda suka san harkokin nan suka san yadda ake gudanar da gwamnati ka ce wai a'a kai yau ba za ka yi da su ba da wasu sabi za ka yi wayanda ya ba ba su san komi ba akan harkar jam'iyya kuma wannan abu zai iya jawo mana mu rasa wannan kujera tamu ta gwamna ta jam'iyyar apc yanzu a kaduna maimakon kungiya ɗaya ta bangaren apc da aka sani tana adawa da ɗaman bangaren gwamna nasiru el rufa'i bangarorin suna karuwa sun kai biyu ko da haka akwai dai bangaren da dama yana na aƙida da kuma wasu da suka bulle daga baya irin su wani abu da ake kira restoration group na su tijjani labalan da yusuf dan kofa farmakin da aka kai su sanata shehu sani ran talatin ga watan yulin shekarar nan ta 2017 a lokacin da suke saduwa da manema labarai inda har aka na wasu 'yan jaridu ya ƙara bata duk wani ci gaban da aka samu a can baya na ƙoƙarin warware wannan baraka da ke tsakanin giggan 'yan wannan jam'iyyar da ke mulki a kaduna yanzu har ma an manta da pdp a matsayin jam'iyyar adawa domin duk rikicin ya koma na cikin gida to shi yasa za mu sake koma can kaduna din inda ko muke daukan bakoncin mutane biyu da kowannen su yake kirarin shine sakataren jam'iyyar apc wato yahaya babu fati na bangaren shi gwamna nasiru rufa'i da kuma mutala abubakar da ke kare bangaren masu jayayya da shi nasiru din wato kungiyoyin aƙida restoration group da dai sauransu tambayar mu ta farko da za mu buɗe shirin da shi a yau ko kuma da ita a yau ita ce tambayar da muka yau shi ya haya ba fati da yake shine bangaren gwamnati cewa shin rashin jituwar nasir rufai da mutane irin su shehu sani rashin shiri ne na mutum da mutum ko na siyasa ne malam mustapha salamu alaikum a ah, kamar yadda ka faɗa wannan abubuwan da suka faru ko suke faruwa wannan abu ne da yake da tushe kusa tun da Allah ya ba jam'iyyar APC mulki a jihar Kaduna karkashin Malam Nasir Arfa'i wa'annan mutanen kullum ba su da aiki yi sai a dawa da gwamnatin ko me yayi wanda a ka'ida na cikakken ɗan jam'iyya in kana da wani matsaloli ne ya kamata ka zo a jam'iyya ko ka samu gwamna mai mulki a kai da shi ka gaya mai matsalolinka in wanda za a gyara ne a gyara in wanda kuma za a samu fahimta ne a samu fahimta to wannan mutanen ba a kai ba. Shi yasa nake tambaya cewa tunda an daɗe ana fama da wannan matsalar shan abin nan su su ne a matsayinsu na mutane ba sa jituwa da junansu ko kuma a siyasance ne ba sa iya zama su fahimci juna ne. Eh to kamar yadda na maka bayani jam'iyyar ABC da gwamnatin ABC a jihar Kaduna tana kurbanta a ne kuma tana ansan shawarwari wani shawara da zai kawo a ci gaban jihar kaduna sai dai shawaran da ba ma ansa shine shawaran da wanda ya zama personal wanda mutum ne yake so a yi mai wani abu wanda shi zai shi zai amfana ba jama'ar jihar Kaduna ba. Ya eh, to madal ina zuwa malam ya eh, eh, malam mutala kana jin mu kana ji abin da To ka ji abin da malam ya ya faɗa game da tambayar da na yi mashi ta farko na yin shimfiɗa ga shirin na cewa mutanen nan da mutanen ku da mutanen su gwamna abu ne na suya su a matsayin mutane ba sa ga jutuwa da junansu ko kuma siyasa ce take hana su zauna su jutu da juna? Abu ne na farko da ya kamata mutane su gane. Ita harka na siyasa harka ne ta jama'a. a Bayan da muka aka shiga primary abin eh, contest, Allah ya ba malam su sa'a ya zama ɗan takararmu na matsayin gwamnan jihar Kaduna. to abu na farko da ya kamata tun da kaga tafiyan nan na jama'a ne kuma kowa ya da gudunmawa kuma wajen gina wannan jam'iyyar to lokacin ma da za a fitar da ɗan takara amin eh, mataimakin gwamna ya kamata a ce an tuntuɓa dukkan masu ruwa da tsaki a lokacin nan babu wanda aka tuntuɓa ya yi rawan gaban hantsi ya je zaɓi wanda yake so shi kaɗai to wannan daga nan za ka fara ganewa cewa takun ba mai kyau ba ne saboda bai ɗauko hanya na tuntuɓa na kokarin tafiyar da harkar da gudunmawar kowa da kowa ba amma a lokacin saboda muna fuskantar pdp kuma muna ganin dole ne mu haɗa ƙarfi da ƙarfi a manta da irin waɗannan abubuwan don a ba da goyon baya cikakke domin a cimma nasara babu wanda ya magana a kai bayan da aka zo aka kafa gwamnati a lokacin da za a yi zaɓi kwamishinoni da wa'insu manyan mukamai haka nan ma ya kamata a ce duk wanda suka ba da gudunmawa a tuntuɓe su a ga idan da akwai waɗanda suke gani yana iya cewa ga waɗanda yake so masu cancanta iri kaza nan ku kawo don mu kaɗa ƙarfi da ƙarfi don mu. To, eh, ya sauri ka takaita malam Murtala muna da abubuwa da yawa da nake so mu tattauna. An samun tambaya kafin in bawa malam ya dama ya maida maka martani cewa a matsayin wani lokaci an ce can da can kafin duk wannan abun ya zo ya faru ai mutanen nan da wasu abokan juna ne da sauransu Me yasa yanzu jituwa tsakanin su ta gagara? Wato kana ji ne ko? Eh. Shi ne abin da nake faɗi maka wannan abin ya samu usuli daga irin kamun ludayin shugabancin Nasiru Erufai. To. Mutum ne wanda yake ganin ya fi kowa iyawa ya fi kowa sani. kuma kowa bai cancanta ba kuma kamar yadda na faɗi idan ka lura wannan matsalar ya samu usuli ne tun daga farko bai yadda kowa ya iya ba kuma bai yadda kowa na da eh, gudunmuwan da zai bada ba. Naji Alhaji ya kana jin shi? Eh ina ji. To me zaka ce game da abin da ka je zuwa yanzu? A game da abubuwan da ya faɗa na ɗaya dai ni da ni aka fara wannan tafiyan tun muna eh, eh, IMC duk gudunmuwan da ya kamata a bayar na karin kowa along tun a wajen fafatukan yakin neman tun a wajen kafar jam'iyya tun muna IMC Malam Nasiru ya bayar. Da aka shiga gwamnati Malam Nasiru ya kira mutanen nan ya ba da hakuri cewa duk wanda aka bata mai rai ya yi haƙuri ya zo a kafa gwamnati saboda a cikin a cimma alƙawarin da aka da aka yi ma jama'a lokacin tafiyar yakin neman zaɓe. Mm. Mutanen nan suka ki suka koma baya kamar maganar da ya ce kwamishinonin malam Nasiru yan rufa'i ba wanda rabin su malam Nasiru yan rufa'i bai san su in fasin ba. Mutane ne da aka zazzafo su a ƙananan hukumomi ashirin da uku a jihar kaduna waɗanda suka taimaka ma jam'iyya waɗanda da su aka yi abubuwan harkokin jam'iyya waɗanda ba lallai waɗanda ma suka bi shi lokacin da yake neman primary election ba gudunmuwa amma kamar abin da na gaya maka mun yi wa mutane alkawari tun farko a jihar kaduna za mu kawo sauyi za mu kawo ci gaba to dole ne cewa za mu kawo mutane wanda muka san za su iya wannan ayyuka to ina naji naji naji ina zuwa ina zuwa ina zuwa ya kamar da ce ina so da Allah dinka yi a takaita saboda abubuwan sadiya malam murtala kaji abin da ya faɗa ya ce akwai mutanen ku da suke cikin gwamnatin nan kuma kuna korafin bakwa ciki wannan ba gaskiya ba ne shi haya da yake wannan magana ya san wannan ba gaskiya ba ne idan misali ai kaga akwai manyan-manyan gladiators misali idan kana so alhaji isa shiru wanda suke takarar tare yana da kwamiti din shi yana da campaign structure din shi in kana so ya kawo ya nominate mutane ka rubuta wa kwamiti din nan amin campaign din na ka ce wane muna so ku kawo mutane masu cancanta iri kaza don mu ba su mukami don su ba da gudunmawarsu ina ina ina kalubalantar sai nuna mana inda ko wani wasiƙa da suka tura suka ce suna neman irin wannan eh, mutanen ko kuma eh, dr hakim baba ahmed wanda mun san irin gudunmawar da ya bada wanda mutumi ne wanda shine ciyaman na farko shi ma muna kalubalanta su gaya mana ta ina aka zauna da shi aka ce kawo wakili ko kuma shi kanshi ko wani abu to wannan maganganu ne na banza da suke wanda babu bai da wani eh, bai da tushe kuma abu na gaba ai abin da mu muke faɗi ko da ya ce din baya so yi da mu babu wanda ya damu amma mu abin burin mu kullum shine muradin mu ga cewar waɗanda ya zaɓo din mutane wanda suka cancanta kuma suke wa jama'a al'umman jihar Kaduna aiki ai abin da ke faruwa shi muka ga kullum abubuwan eh, policy wato tsare-tsaren gwamnatin shi abubuwa ne wanda suke daɗa takura mutane suke daɗa jefa talaka cikin yanayi na kunci kamar me kenan aka bi ana rubuta kamar me ba ni misali abubuwan da yake wanda ke takura wa talaka kamar me to ma da lam to mun dawo rana wace ko bayan misalan da zamu ji inda shi gwamna Nasiru Rufa ya kasa har ila yau zamu ji abin da ya janyo rikici game da tsara jerin delegates wato wakilan da ya kamata su wakilci ta jihar Kaduna a babban taron APC na kasa wanda aka ce mutum guda ɗaya ne kacal ya zauna ya jera sunayen ya tsara su da kanshi. akwai ko maganar roshe-roshen da shi nasiru irfadin ya yi a zaria da abin da ya bambanta su da wanda ya soya a kaduna sannan gaskiya ne uba sani ne shi kaɗai ya tattara 'yan bangan da suka je suka auka su shehu sani a wannan taron na zama da 'yan jaridu don haka muna fatar za a dakaci zuwan shiri na gaba yanzu dai muna godiya ga bakin namu ya yaba fati da murtala abubakar da kuma wakilanmu guda biyu na kaduna isa lawan ikara da nasiru yakubu bani yaro wanda suka taimaka muka haɗa muku shirin nan muka kawo muku shi. A madadin su duka ne ne Aliyu Mustapha Sakwata a Washington DC.